Cikin kirayi irin na salon 'yan gwagwarmaya ne ayarin ɗaliban jami'ar Abdulmumuni Jofo ta mai ya ƙetare gadar ne Kennedy a kan hanyar su ta zuwa dandalin fahimtar juna wato Place de la Concertation da ke kallacin Majalisar Dokokin Ƙasa, inda suka gudanar da taron gangami kwanaki biyu kenan bayan da wani yunkurin tayar da tarzomar ɗaliban ya citira, saboda cin karo da jami'an tsaron da aka jibge a kofar jami'ar ta mai. Ɗaliban na masu nuna damuwa akan wasu matsaloli da dama cikinsu har da batun rashin biyan kuɗaɗen allowance allowance in ji Ibrahim Bubakar mataimakin sakataren kungiyar ɗalibai ta Ga zancen da nake muku busa yau ranar ga da muke ciki har yanzu wannan alawas alawas gwamnati tana mushi rukun sakai na kashi cewa wannan alawas dan har yanzu ba a samu ba aka biya shi. Kuma menene ake kwatanta mu cewa kasa batta da kuɗi kuɗin da ake bada daga Trezor a kai mu a nan hukuma wannan mai bada alawas din an ce kuɗi ba sai shi ne mu ko muka ce ana mu gahara sakamakon mu ba mu ga kafo ba. Darakta janar a ma'aikatar ANAP mai kula da biyan kuɗaɗen alawas alawas ɗin ɗalibai Malam Alasan Abubakar Gawo da na tuntuɓa akan waɗannan ƙorafe-ƙorafe ya bayyana cewa jiya da marece ne taimaka ƙarfe shidda na marece muka rabu bisa gaggawa da za a yi amma yau da sai na tashi ne ji an ce ga sun suna zanga zanga saboda rashin biya yanzu haka da kafin ku hita kuna ku biya wajen kwantabul shigo da muku kalandire wanda ya yi na waɗanda za a biya yau to a ce ba mu biya kenan ni dai wani abin gane gare ni abin mamaki ne ya kamata a samu wata hanya wadda za a bi wadda za ta sauƙaƙa saboda mu da kanmu abin ga ya yi muna yawa yau in kalli sawa duk cikin ƙasashen ga na kusa-kusa nijar ɗaya ne ake biya biye tashi HDN duka yanzu banki ne ake biyan su wadda kaga ana biyan salar HDN shi da kartikin shi ko shi na da kwantikin shi in lokaci yayi yi mai bira mashi ta ci a a biya shi ba idan rashin samun kudaden allowance allowance a kan lokaci mataimakin sakataren kungiyar ɗalibai ta iyanun ya ce akwai wasu matsalolin na daban mushina ba su zama su ba ɗalibai karatu kullum suna cikin institution ko kuma wuraren aiki inda magabata suke tare su an yi noman su maimakin ka ƙara karatun ka cikin shekara guda cikin wata tara sai karatu ya zama sai cikin wata goma sha takwas za a kare shi wannan ɗakuna na karatu tun da aka gina jami'a abubuwa ne wanda ya kamata a kara su duk shekara kuma magabata har yanzu ba su kawo ba wani idan rahama suka kalli wannan bangare. A ƙoƙarin jin ta bakin hukumomin ilimi mai zurfi dangane da matsalolin da ɗalibai ke kokawa a kansu, an sanar da ni cewa ministan ya yi bulaguro zuwa maraɗi inda yake gudanar da wasu ayyuka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.